Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan lokaci na yammacin Laraba 29 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Ana ci gaba da fuskantar karancin abinci a Habasha. Manyan sojojin Amurka za su gabatar da rahoto gaban Majalisar Dokokin Ƙasar a gaba da yakin Afghanistan. Ita kuwa Koriya ta Arewa ta sake harba wani sabon makami mai linzami. Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya majalisar dattawan ƙasar ta amince da ayyana dokar ta ɓaci kan hanyoyin jihar Neja da suka lalace. Barayi suna tsallakin gulbin ba farawa da ma abin da ya kawo iyakanmu da Nijar sabon birni. Duk lokacin za a ta in dai yakin za a yi in za a fatattake su to mu a kira mu in motoci ne a sa mu cikin motocin sojojin mu je a tafi mu nuna inda suke. A Najeriya har ila yau al'ummomin da 'yan fashin daji suka kai bango sun kalubalanci hukumomi akan cewa in sun shirya yakar 'yan ta'addan da gaske a shirye suke su yi musu jagora zuwa mafakar barayin don a yake su. Akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku a sa a hanyar nasu iya banta To baya ga haka muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasir Adam 'yar Hikaya zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan bar mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Marty Griffiths, a jiya talata ya ce yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda shingen yaƙi hana isar da kashi goma na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Griffiths ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yayin wata hira da cewar bukatunsa masu sauƙi ne a baiwa manyan motocin kayan agaji damar wucewa toshe hanyar tasar rai ne da aka ƙirƙira. Za iya warware wannan ta hanyar ɗaukar matakin gwamnati yaƙi ya ɓarke watanni goma da suka gabata tsakanin sojojin tarayyar Habasha da dakarun da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray wanda ke da iko da Tigray. Dubban mutane sun mutu, kana kuma an tilastawa mutane da dama da suka kai sama da miliyan biyu barin gidajensu. mun yi hasashen cewar akwai mutane dubu ɗari hudu da ke cikin matsalar rashin abinci waɗanda ke cikin haɗarin yunwa kuma hasashen shine idan babu taimako da ya isa gare su za su iya shiga cikin yunwa a cewar Grifton yayin da yake magana game da kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuni. Dole ne in ɗauka cewar wani abu makamancin haka yana faruwa. Yana da wahala a san ainihin abin da ke faruwa a cikin Tigray saboda toshe kai agaji da aka yi da rashin man fetur tsabar kuɗi da manyan motoci. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa daga ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar ta Capitol Hill don ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar game da ƙarshen yakin da ya kwashe shekaru ashirin. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsan ma'aikata General Mark Milley da General Kenneth Frank makezi kwamandan tsakiya na Amurka, duk za su bayyana a gaban kwamitin ayyukan majalisar. A zaman da aka yi a ranar Talata a gaban kwamitin ayyukan soji na majalisar dattawa. 'yan majalisar sun yaba da shawarar kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo a ƙasar tare da yin Allah wadai da kwanakinsa na ƙarshe a matsayin abin takaici. Austin ya yi bayani a kan ficewar dakarun Amurka yana mai cewar duk da an samu matsala amma ya tafi daidai gwargwado kuma babu wata rundunar soji da za ta iya yin fiye da hakan. Shi ne jigilar mutane mafi girma a tarihin Amurka kuma an yi jigilan mutane cikin kwanaki goma sha bakwai kacal ya kuma shaida wa mambobin kwamitin cewar an shirya kwashe kimanin mutane dubu saba'in zuwa dubu tamanin ne amma daga bisani an kwashe kimanin sama da mutane dubu ɗari da ashirin da hudu labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Har ba makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wani sabon makami mai linzami a cewar kafar yaɗa labarai ta ƙasar a yau Laraba. Gwajin farko na ƙasar na wani sabon makami mai linzami da zai ƙara wani ɓangare da ba iya hasashe ba a cikin manyan makamai da ke faɗaɗa. kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya buga hotunansa na farko na makamin mai linzami wanda aka yi wa lakabi da Hosung 8 wanda aka harba a ranar talata a sararin samaniya da sanyin safiya mai cike da giragizai a cikin lardin jang na arewacin koriya ta arewa rahoton kcna ya yi ikirarin gwajin ya yi nasara ya ƙara da cewar makamin yana ɗaya daga cikin manyan ayyuka biyar na shirin tsaro na shekaru biyar da shugaban koriya ta arewa Kin jong-un ya bayyana a wani babban taro na siyasa a watan janairu gwajin ya tabbatar da inganci da sahihanci na makamin mai linzami a sashen aiki da kuma fasahar aikinsa gami da tashi da nisan zango da makamin kan iya kaiwa. To idan an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Inda a Najeriya wasu al'ummomi da 'yan fashin daji suka kai ga bango suka kalubalanci hukumomi kan cewa in sun shirya yakar 'yan ta'addan da gaske to za su yi musu jagora zuwa mafakar barayin don a yaƙe su yayin da jami'an tsaron ƙasar ke cewa suna samun galaba akan 'yan bindigar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani. 'Yan Najeriya dai yana ci gaba da nuna damuwa akan har yanzu matakan da hukumomi ke ɗauka sun kasa yin tasiri wajen magance matsalolin rashin tsaro, hasali ma matsalar sai ƙaruwa take yi. a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar bayan harin da barayi suka kai wa sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa inda suka hallaka wasu daga cikin jami'an sun sake kai wasu hare-hare a wasu yankuna sai dai rashin sadarwa ya saba ba cikakken bayani akan illolin da hare-haren suka haifar amma dai dan majalisar dokoki na jami'a wakiltar yankin sa'idu ibrahim neno ya ce ya samu bayanin harin da aka kai ranar talata wannan mako mutum guda ne muka samu tabbacin rasuwa ta domin ciyaman na fati na wannan ward ya gudu ya shiga Nijar shine yake kira na da layin Niger yake faɗa ni abin da yake faruwa kafin ya bar wajen amma kafin ya tafi akwai gawa mutum ɗaya kuma ya bani tabbacin cewa akwai wani yaro dan gidan a garba modibo shi ma an harbe shi domin ma an ɗauke shi an yi asibiti da shi. Wani jigo na yankin na sabon birni Abdullahi Muhammad Tsamaye ya ce jama'ar yankin na cikin halin lahaula. halin da ake ciki gaskiya muna cikin wani yanayi na hakika tun da jami'an tsaron da aka kai bakin iyakokin na wajen su gangara da gatawa da abin na da ita da maɗin duk sun taho wasu kaga an bar wurin sake yau su ɗaya na son ci karen su babu baka barayin na samu zantawa da wata mata wadda ta tsero daga yankin wadda ta bayyana min sunanta da cewa rabi hali sun iske ta ɗakin armanta garin idi sun ka ɗauke ta sun ka gama da 'yan uwanta su bakwai sun ka ɗauka yanzu sun sallamo guda tana na asibiti an kwantar da ita ba ta more komi yanzu shidda na can ga hannunsu shi na son ka zubo mana kuɗi son ka ce mu kasa a kasa abin da za mu ba da aga ta mu dubu ɗari shidda wallahi ba mu da shi an dai kwashe mana shanu ni kauna ta garin idi an ɗokan mata shanu tana nan wallahi ko zanen ɗar mu ba ta da sai da mun ka zaka nan mun ka yi tarbaci mun ka ba ta taɗar ma. yanzu dai wasu jagorori a yankin sun ce sun shirya su nuna wa mayakan najeriya mafakar barayin yan har ba su san wurin da suke ba domin su je su yaƙe su barayi suna tsallakin gulbin ba farawa da burkusuma abin da ya kawo iyakanmu da Nijar sabon birni wanda ya aka ce mai wurin katsira wanga bayanin da ina yin shi da yawon Aminu Boza ina yin shi da yawon dan Chadi da sauran shugabanni cewa duk lokacin za a ta in dai yakin za a yi in za a fatattake su to mu a kira mu in motoci ne a sa mu cikin motocin sojojin mu je a tafi mu nuna inda suke in kuma ma ta sama ne a ɗauke nauyin sa mu cikin jirgin sama ɗin nan mu tafi mu nuna inda suke tunda mun san inda suke. Dama dai jami'an tsaro sun jima suna neman jama'a su rika ba su bayanai masu amfani da za su iya amfani da su don tunkarar 'yan ta'adda. yanzu abin jira a gani ko za su karba tayin da mutanen suka yi da nuna musu maɓoyan 'yan bindigar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya masu sauraro kada a manta ana tare ne da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da dumudumin su yanzu sai labaran duniya kashi na biyu Fumio Kishida yana gabda zama firaministan Japan na gaba bayan zabensa a yau Laraba a matsayin shugaban jam'iyya da ta daɗe tana mulkin ƙasar Kushida mai shekaru 64 wanda tsohon ministan harkokin waje ne ya kayar da ministan allurar rigakafi taro kono a zagaye na biyu na zaben shugabannin jam'iyyun liberal democratic party da aka gudanar a otal ɗin tokyo ku shida da kona sun tsallake zuwa zagaye na biyu bayan daga cikinsu babu wanda ya sami rinjayen ƙuri'u a zagaye na farko inda kushida da ƙyar ya kayar da kona da ƙuri'u shida shi kuwa yana da ƙuri'u biyar. kona fitaccen ɗan siyasa da ba shi da ƙwarewar mulki shi ne babban ɗan takara a zaben jin ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a amma kushida ya sami goyon bayan 'yan majalisar ldp watakila kushida ya zama sabon firaministan japan lokacin da cikakkiyar majalisar dokoki za ta yi zamanta a ranar litinin mai zuwa hudu ga watan oktoba don yin zaɓe a hukumance kan wanda zai mai gurbin firaminista yoshide suga zai kasance kan mukamin ne wata ɗaya kacal kafin ya jagoranci jam'iyyar a babban zaben da za a yi a ranar 28 ga watan nuwamba. Firaministan Sweden ya mika ta'aziyya a yayin da kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa wajen bincike bayan fashewa da gobara a wani jerin gidaje na Göteborg da safiyar jiya talata inda mutane akalla ashirin suka jikkata. Jami'an agajin gaggawa sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe biyar na sanyin safiya agogon yankin a gundumar Andela da ke tsakiyar Gateb, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin, kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa. Akalla mutane goma sha shida aka kai asibiti. Ma'aikatan kashe gobara sun yi fama da harsunan wutar na tsawon sa'o'i da dama. a wani taro na manema labarai a Stonehall. Prime Minister Stephen Lofborn da Ministan Harkokin Cikin Gida Michael Daban sun tattauna lamarin yana mai cewa irin wannan lamarin babban abin damuwa ne ga gwamnatin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. najeriya majalisar dattawan kasar ta amince da ayyana dokar ta ɓaci akan hanyoyin jihar neja da suka lalace wannan ya biyo bayan wani ƙudurin gaggawa kan lalacewar hanyoyin a faɗin jihar ta neja lamarin da ya sa direbobin manyan motoci suka yi bore a kwanan nan inda suka rufe hanyar sileja zuwa mina da kuma hanyar bidda zuwa makwa wakiliyar sashen hausa madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa sanata aliyu sabbi abdullahi mai wakiltar neja ta arewa ne ya kawo ƙudirin. inda ya nemi gwamnatin tarayya ta yi maza maza ta fitar da wasu makudan kuɗaɗe har naira biliyan ɗari uku cikin gaggawa domin a ceto hanyoyin jihar sabbi ya ce hanyoyin gwamnatin tarayya sun kai tsawon kilomita dubu talatin da biyu da yan kai kuma dukkan su a lalace suke matuƙa. zan ce a tsakan hanya akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku an sa a hanyar nan ya take. kuma bayan haka inda aka riga aka fara gyara ba a gama ba muddin sun fara bi za su je su rusa ayyukan da aka yi to hasaran wa kuma ga matsalar samun kuɗi kuma wannan aikin bashi aka ɗauko Daya cikin matafiya da ke yawan bin waɗannan hanyoyi idan zai yi tafiya zuwa jihohin kudancin ƙasar nan ya ƙara jaddada yadda hanyoyin suke yana mai cewa. Da farko sunana Musa Muhammad ni mutumin kaduna ne amma daga kano nake zan je lagos ni direban trailer ne so matsala abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara motoci na faduwa kaga tanki ya faɗi da kaya kwantina ya faɗi da kaya bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau to yanzu wannan matsalar ba ma wai iya nan bane yanzu lakwaje su masu nan an kulle hanya bidda an kulla hanya makwa an kulle hanya mu a takura muke saboda zagaye ne a wanda ya tashi da kaduna zai je hanyar lagos da kai da taso da kaduna zaka zo nan kafin ka zo nan jiko junction domin wanda ya tashi daga birnin gwari insha allah shi wancan ya wuce ta gina direban trailer musa muhammad kenan To a lokacin da yake mai da martani akan wannan batun, Sanata Sabi Abdullahi ya ce idan ba a yi waɗannan ayyuka a cikin gaggawa ba, to hanyoyin za su gagara biyuwa sai an nemi yadda za a samar da wasu hanyoyi domin masu safarar neman arziki su samu biyan bukatun yau da kullum. Tunda hanyar ƙasa ke amfani da ita, ashe ko ya waje ba ƙasa ta gyara hanyoyin nan. don ta rage ma mu mazauna jiha wahalar da muke sha wurin 'yan guntayen kasuwancin da mutane ke yi yanzu ga cikin kwana hudun nan da ya wuce yawanci garuruwan nan da ke tsaka-tsaki inda aka samu wannan matsalolin ba su iya sun yi tafiye tafiye su ba kuma ko kana son ka je ka yi zagaye kowane irin zagaye ka je ka yi duk an tattare hanya to ya kenan to shi yasa muka zo muka nemi izini bisa gaggawuci da ke cikin wannan al'amari aka kuma bamu dama muka gabatar da wannan kuduri ah, na cewa lallai wannan matsalan babban matsala ne kuma ya kamata a ɗauki mataki na gaggawa 'yan majalisar dattawan sun nuna alhininsu da yadda hanyoyin suka lalace matuka tare da yin kira da a gaggauta kai ɗauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirin arewa a yau tare da nasiru adam hikaya domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma yankin Arewa maso yamma. malami masanin kimiyyar siyasa na jami'ar bayero dr sa'idu ahmad dukawa zai kammala mana sharhi a kan wannan darasin are ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai. A tarihin Musulunci an yi yaƙe-yaƙe a kan 'yancin mace ɗaya. Shi ya sa wani lokacin musulmi suke wa ai yammacin duniya dariya suka ce suna kare 'yancin mata. Saboda sai a ga inda ake takarkashe mata da ƙananan yara da su komai ba a kai. amma alhali a tarihin musulunci mace ɗaya ta yi ƙara cewar wayyo ta shiga uku aka ɗaura yaƙi aka je sai da aka sai da aka kwato ta saboda haka dole ne ko a ɗaura yaƙi a je a kwato waɗanda aka kama ko in ba za a iya yaƙi da su ba a biya su kuɗin fansa su sako waɗanda suke ƙarƙashin daular da shugaba ike cewa shi shugaban wannan wajen ne ma'ana tun daga kan gwamna har kan shugaban ƙasa dole su ne su ne suke da haƙƙi kuma a zamanin can ma muna kallon yadda amerika take a kan ran dan amerika guda ɗaya za ta iya kashe yan wata ƙasar komai yawansu sai ta kwato wannan dan amerikan guda ɗaya su akan ƴaƴan waɗanda suke ƙarƙashin daular su ba sa sake ko a zamanin ce suna koyi da inda daular musulunci ta yi a baya wato dai kowace ƙasa dai akan ya kamata kan 'yan ƙasa ta ta yi duk abun da za ta iya yi ya waje ba ya kamata ba in ka ce ya kamata ka sassauta ya wajaba wajibi ne ta yi dukkan abin da za ce ta kare 'yan kasa kuma in sun fada hatsari ta yan tosu ta kubuto da su daga wannan hatsari. a ƙarshe gaba ɗaya dr sa'idu ahmad jikawa arewa za ta iya dawowa irin da kuwa mutane babba na girmama makarami musulmi ya tafi <laughs> masallaci kirista ya tafi coci ba wata matsala. kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe kuma kullum abin da ike asali Shi ne ake koma masa idan an sauka daga gare shi asalin zaman arewa shine zamantakewar lumana tsakanin al'ummu daban-daban wani abu ya zo ya tashi wannan to kuma sai ya tafi saboda da ba ne asali ba don haka zai tafi kuma za a sake dawowa arewa ta sake zama na lumana da dukkan bambance-bambancen da take da shi magana ce ta lokaci kawai da faɗakarwa da ɗaukan matakan da suka dace daga dukkan ɓangarorin da suka dace a guje za a dawo wato yan ga doka wani gun ne sai ga wannan ya ce shi dan middle belt ne wannan ya ce eh. su kabila kaza ne wa'adancan su ce eh, ai an take musu haƙi da sauransu. Eh, Yali kaya duk taɓarɓarewa shugabancin ce ta jan wannan rashin samun shugabanci na gari shine duk ijanwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba kowa iji ya fuskanta wata barazana shikenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma e mutane su zauna lami lafiya. A gaida dokta na Kanon Dabo sai wata zantawa in mun sake samun dama. Yanzu kuma ga tsohon ma'aikacin gwamnatin Najeriya Mr. Fred Manjak da yadda Arewa take a zamanin baya da ya sha bamban da yau. Muna maganan Arewa. Ina muryan Arewa take. Muryan Arewa duka an rushe ta. Radio Najeriya Kaduna da ya kamata tana shortwave yadda muka fanta Yau Radio Najeriya Kaduna tana radio wave harka ne na tarayya Federal Radio Corporation of Nigeria. Amma ka zo ka duka fashi, ka mai da shi, ka ce an mai da shi medium wave, ka mai da shi property na Kaduna state government kenan. Ina arewan take. Ka bude wa an abubuwa wai FM stations, federal FM stations, wanda ba za su cika gurbin Radio Nigeria Kaduna ba. yau kana expecting arewa ta koma irin da ta yaya ina new nigerian newspaper legacy sun da wannan Kowa kowai tashi arewa yana karya da sunan eh, Amadu bello amma abubuwan da Amadu bello ya yi yau an watsa da shi kowa gidansa ya sani kowa tumbinsa ya sani dan uwanka yana jin yunwa baka san shi ba za ka shiga babban gida ka rufe kofa yana nan a kofan gida arewa na ba haka da ba arewa yaron kaninka misali ya rasu kana ganin sakamakonka ne yaron da ma baka san iyayensa ba sai daga baya ka sani naka ne to amma yau ina in ba kodago yake maka ta yadda da kodagon da yake yi ba ba ruwanka da shi mu tashi mu gaira arewa mu tashi mu gaira kanmu arewa ta kuda ba ta ga komai ba yanzu haka aka turo wani yaro shi eh, wane ne wane ne kano aka turo shi yaro karami da bai san tarihi ba yana tsokalan fada lokacin da aka yi yaƙi alif ɗaya ɗari tara da sittin da bakwai zuwa saba'in nnamdi kano yana ina saboda haka arewa arewa an muna so mu yi gaskiya mu yi adalci muna so mu yi gaskiya mu yi adalci shine inda arewa za ta mai da martabanta. Mr. Fred Manjak. Na'am. Um, ka yi bayanan abubuwa da suka faru a tarihi inda yanzu kuma kace inda ana son gyarawa to sai dai a rika yin adalci shin ta yaya za a yi adalcin nan menene za a yi ya zama adalci na gode ina wa'anda suka ci moriyan arewa tun safe tun da ka ci moriya arewa yadda za ka biya ta kai adalci yadda za ka santa adalcin nan da za ta yi yau misali kaduna ita ce cibiya da har yanzu ita ce cibiyar arewa duk abin da take wurin yau kaduna ta ɗauke ta adalcin nan da za mu fara daga zuci ba daga mu ba yau misali ina da nakasa ne ba misali ba ina da nakasa ina inda aka ajiye in kana da matsala kai mai na kasa. ka zo a ɗan taimaka maka babu arewa ba wanda ya taɓa tunanin haka na nasiru wurin maka wani abun da na gani akwai lokacin da na je zaria na je abu sai allah sai ya sada ni da wani waye dr gani Bitrus Gani. Bitrus Gani mutumin sauran kabila ne. Likita ne na kashe makaho, kuma yana koyar da masu ido. Bana Nasiru, idan muka samu mutane irin su guda goma, kowa yana gani yana koyi da shi. Na tabbatar maka bara ba za a same ta ba. Ba za a taɓa samun ta. Ta kenan. Na biyu, na ita aikin gwamnati yau shekara na hudu malam nasiru dubu biyar ake bani a wata a madadin pension dakata nan dattijo manjak sai makon gobe in mu haɗu a sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne bai cika. Kuma da yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau. Wanda ya ce muna jinjina ga Majalisar Dattawan Najeriya wacce cikin gaggawa ta nemi shugaba Buhari ya fitar da kuɗi har naira biliyan 300 don gyaran titina a yankin jihar Niger. wanda baya bayan nan masu manyan motoci suka yi bore da rashin nagartar hanyoyin sako na gaba ya fito ne daga abubakar kawo girgir wanda ya ce kasar tamu ta gado najeriya kullum kara manyanta take a samun yancin kai amma har yanzu al'umma cewa suke gara jiya da yau ta bangare da dama a mu mai shekara 61 sai sakon haruna muhammad katsina wanda ya ce kaico mu dai a ja shugaban kasa wato ja katsina ba mu san ana yin mulkin demokuraɗiyya ba duba da ganin yadda gwamnan jihar aminu bello masari ya kwashe fiye da shekara shida akan mulki ba tare da ya san ma jihar aikin da za a zo a gani ko da baya ɗaya ba sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchin najeriya wanda ce tabbas muna maraba da dokar hana sanya miyagun fina-finai da hukumar tace fina-finai ta kano ta yi ganin yadda irin waɗannan fina-finan ke ɓata tarbiyyar yara da fatan allah ya sa wannan doka za ta ɗore amin suma amin hakikanin gaskiyar magana mu talakawan tarayyar najeriya muna shan bakar wahala sakamakon tashin kayan masarufi a kowace rana yana kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da gwamnoninmu 36 Hadi da 'yan majalisun dokoki da su ji tsoron Allah su tausaya mana ta hanyar ɗaukar ƙwararren matakan shawo kan wannan mummunar matsala. Sako daga Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Tumarilla yanzu kuma sai labarai a takaice. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffin ya faɗa a jiya talata cewar yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha inda shingen yaƙi ya hana isar da kimanin kashi goma na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Masu haro a nan kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande wanda ya ta ni gabatarwa sai daniel brown da hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a dakaci shirin yau da gobe ai saurari lafiya